kuɗi zan cira. Eh yaro akwai kuɗi a nan, amma kamata ya yi ai kamar kai yanzu kana makaranta domin kula da iyayenka. POS POS ana ajiyar kuɗi ana ba mu amana ba za mu ci ba a zo a ba da kuɗi. Ni na cire kuɗi na zo. A'a inda ba ajiya ba ce ba network. Bari na je layin su kwankwaso. POS ka zo ka cire kuɗi a POS. Mu ba ka bahe. ka siya wa iyayenka dankali ba kosai, amma nan gaba za mu cira za ka biya ba ninkin pos muna ba da bahi gaskiya wannan layin akwai network kan yi ni ma kubu goma za a ciro min yara ku yi wa kanku adalci ku ba a sannu kowa zai samu ku yi haƙuri kun ji inna lillahi dan na wai me yasa ake bin layin NNPP ne aka kyale layin mu ni fa na kasa gane masu ya za a yi ne idan na fahimta shi ya bude POS ne saboda taimakon talakawa mu kuma kasan siyasa business muka dauke ta a to ta za a yi mu sa kuɗi kuma ba mu ɗebi kuɗin mu ba